بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باقي هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau asabar a goma sha shida ga watan jumada kula a wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai kuma da bakwai ga watan hudu watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne biyar domin ci gaba da karatu wani littafin mai tara albarka makwasar al ma'ana littafin ahalari rariya mata ta sallah darussan da suka gabata a darasi na goma sha biyu kenan mun yi bayani a babu na goma sha bakwai inda malam ya zayyano mana bayani a ta abin da ya shafi ramuwar sallah wanda yake a yau malam ya bude wannan wannan babi mai zaman kanshi inda ke shine babi na ƙarshe a cikin ahalari ma'ana babun fi sahawi babi ne da malam ya rufe littafin sa mai tsara albarka da shi kuma batutuwan da malam ya tattauna a cikin wannan littafin gaskiya ba ƙaramin batutuwa ba ne musamman wannan babi na sahawi sau da yawa a nan kurkusa dai samun littafin da yi bayani akan abin da ya shafi rafkan nuwa kamar akhbari to gaskiya sai an tona kama daga littafin da zai biyo bayan shi na ishmawi kama daga iziya kama zuwa risala littafai ko a cikin manyan littafai ba ko waɗannan manyan littafai ne suka kwankwance suka bi diddigin babin rafkanuwa kamar wannan babu kamar wannan littafin ubangiji Allah madaukakin sulke jikin shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi idan ka ce a sahwu ma'ana babi ne da zai bayani akan hukunce hukunce abin da ya shafi rafkanuwa an gwaka ce hukunce hukunce shine abin da ya shafi hukuncin rafkanuwa ne hukuncinta na biyu abin nan sujada rafkanuwa kenan nake nufi na biyu ya siffata take na uku a ina ake yin ta waɗannan su ne abubuwa da zarar an ce babu rafkanuwa za ta hararo su kuma al'asulu na abin da ya shafi sujudu sahawi ma'ana sujadar nuwa. sahawi kenan a sallah shine abin da ya tabbata a hadisai masu dama daga ciki akwai hadisin Abdullahi bin Buhaina ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikin shi da gafara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana sallar azhar wannan shine kuma hadisin farko a cikin Bukhari hadisin farko a babu a Bukhari na Abdullahi bin Buhaina din bai kawo magana sallar azhar ba ya ce da wata sallah daga cikin salloli a hadisi na biyu a babu sawu sai ya faɗi wannan sallar wata yake ita ce a azhar ya ce ya mana sallar azhar da ya raka a biyu sai me ba sai zama ta ba sai ma ya Allah tsira da annabi Allah ta faɗa gare shi ya zarci bai yi zaman ta ba har zuwa ya kammala rakawoyi guda hudu sai abdullahi bin bu'ana ya ce sai muke saura muke jinki muke saurara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga sallah sai muka ga yayi sujjada guda biyu kabali kenan sannan sai sallama kun gane wannan da ke ko nan hakan nan kuma akwai wani hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud ubangiji Allah madauki sarki ya ji kanshi da gafara ya kara mushi yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar ya sallace ta raka'a biyar kun gane ko da ya sallaci da raka'a biyar sai aka ce da shi an ƙara a sallah sallan na an ƙara ta domin raka'a guda ake yi sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sujjada guda biyu bayan sallam. domin ƙari waccan kuma da yayi yayi ne ya rage sai yi kabari abu waɗannan hadisai ma'ana kenan rakannuwa abu ne tabbatacce a musulunci tabbatacce aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar mutum yana yawan rafkanuwa kada rafkanuwa da mutane suka samu kansu a ciki ya zama na sun rafka da zarar da manya ya rafkanuwa su ke sun a ake lafiya dai sai a kama cewar wasu abubuwa ne suke yawa Allah ta ya su mala yace babun su sahwi wasu judu sahwi fi salati sunna فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام da huma ta shahudan آخر وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى ومن نقص وزاد سجد قبل الصلاة الله تعالى يتكلم يا خبر الله يرحم شيخ الله يساعده قوة تقطع ka'ida ce daga cikin ka'idoji da ya bayan asali ma waɗannan darussan da wannan gabar da muka karanta kusan a kanta sauran bayanai za su ginu waɗannan su ne kawai kuma na ce da ya ce babin bisahu ya kunshi abubuwa guda nawa guda uku abu na farko hukuncin su sujada rafkanuwa abu na biyu siffarta abu na uku a wani lokaci ake yi sai manin ya bada amsa ya ce wasu juri su sujadar rafkanuwa fi salati a cikin sallah an ce a sala jami'i kenan na sallah jinsi kenan na sallah sawa'un farilla ko na kila. fi sala a cikin sallah hukuncin ta sunna sunna ne kenan hukuncin ta ba farilla ba hukuncin su zai rafannu a sallah hukuncin ta sunna ne falin Kusani, duk abin da ke amsa sunan ragewa a sallah in dai an rage ni kuma kaga mun faɗi mun faɗi farillan sallah ko mun faɗi sunnonin sallah mun faɗi mustahabban sallah duk malam ya bayyana su sai ce ragewa in an ce ragewa kuma ba ragewa a cikin farillai ba domin ragewa a cikin farillai ba a mai sujjada sawi da sawi ba ta iya dora farilla kun gane ko dan za ka kamar wani karaya wani targade sallah ta samu sai aka bude kitab babu rakkanuwa don a gyara wannan dorin kuna jina da kyau to idan farilla ce ta samu matsala a sallah kamar ya kamar mutum ya manta bai karanta fatiha ba a raka a farko ya rage ko bai rage ba ya rage wannan ragin ba zai iya ɗaukan jira ba saboda haka hakan nan kuma ragewa a mustahabai shi ma ragewa a mustahabai ba zai yi abin nan ba dan in mustahabi ne baya ba a nai rafkanuwa kenan me ake masu jira rafkanuwa sunna sunna mun faɗi farallai malam zai hukunci a kan su mustahabai kwata-kwata ba a masu a rafkanuwa kuma anan nake cewa abin da malamai suka yi magana a kai shine haka kawai mutum baya rushe sallarsa kamar ya rushe sallah ya ga ya yi rafkanuwa abin ya rikice mishi ya yi wannan raka'at ya yi wannan raka'at baya ta shi dai bari sallah ne ya faru daga farko ana fata mun bayyaci wannan shine amfanin bude babu sahawi dan abin da ake abin da ake so sai dai ka gyara ta muddin ba cewa aka sallar ta lalace falin yuqsani ragewa a sallah sajdatani qabla salam za a yi sujjada biyu kafin sallama kun ga siffarta shine me sujjada guda biyu ana ba ta mun gane ba sujjada uku ba ba sujjada hudu ba sujjada guda biyu a wannan lokaci qabla salami kafin sallama ita ake kira qabali duk sujjada guda biyu da za a yi kafin a yi sallama sunanta qabali duk wata ake yin ta bayan sallama sunanta ba amma ka ce mutumin ko kabali da ba a dige sani ba ka ga abu ya ya abun nan ce a yau ka ga yanzu mun sami shufa ita ce sujara guda biyu mun samu lokaci shine qabala salami kafin sallama a wannan lokaci idan aka rage yanzu ku idan na tambaye ka idan aka rage dan yace falin nuqsan ragewa hukuncin shine a mai sujara guda biyu kafin sallama kamar me kamar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya salla azhar bai yi zaman farko ba kaga bai zaman farko ba zaman farko ba ai tafiya ba wannan ragewa ne ko karawa ragewa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujjara biyu kafin sallama zai wannan sujjara guda biyu ne kafin ya sallama ba da tamamin tashahhudaini bayan ya cika tahiyyar shi guda biyu ai da man karka manta akwai ta hiya farko da zai bayan yayi zaman farko kun gano wannan to ba ita ake magana ba bayan yayi zama na biyu yayi ta hiya farko ya attahiyatu lillah azzakiyatu lillah atayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadil salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba ta hiya farko ba sai ya karo ta biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammadu Muhammad in ya kai sai ya nemi tsari da waɗannan abubuwa guda hudu da ake neman tsari Allahumma yawon ubika min azabi jahannama min azabi qabri wa min mahya wa matu wa min masih jihar daga nan sai mu sai sallama ba ita ce yi ta biyu ba a zama na biyu to kafin ya yi sallama sai ya yi abin nan kabali sai ya je ya sujjara guda biyu bayan ya yi sujjara guda biyu ya dawo kisa ma da ce. ba da tamami tashahudaini bayan sai ya cika ta yi shi guda biyu sun cika zidu ba da ma tashahudan aka kuma zai ƙara wata hiyar ta dafa bayan ya yi waɗannan su jira guda kenan bayan da ya kammala iyayen da muka yi sai ya tunku ya je su jira guda nawa guda biyu mai ɗauke da kabarbari nawa kabarbari hudu ko biyar eh bari hudu ko biyar kace mi kenan kuka ce bari hudu babu da ihram kenan abin da za su ce bari hudu zai Allahu akbar ya ce ko Allahu akbar ya dawo Allahu akbar uku kenan Allahu akbar ya dawo hudu kenan kenan babu Allahu akbar a matsayin takbiratul haram, sannan kuma ai wannan kenan bayan ya kammala tahiyyar guda biyu yanzu yana zaune sai malai ce yazidu ba'da ma tashahhudan akhar zai kara kuma wata tahiyar da ma sai sake maimaita a tashiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نن بس يا قاري تمام بس سنسي سلمة ولا جنا ركوكو سنسي سلمة to wannan ƙara tahiyar ta nau kenan ta biyu dai bayan bayan sujada kenan malamai sun yi maganganu guda magana ta farko ita ce me za a yi tahiyar a kan ne aka duriyar kuma ta ya faɗa an samu wata wayar har ma daga imam maliki bana na cewa ba sai mutum ya sake maimaita tahiyya ba walis ziyadati ƙari a cikin sallah kenan ko yau yawwa ƙari fa kan ba kowane irin ƙari ba to mutum zai zo ya tafi rani a sallah ya ce ayyar ƙari bari kaza walid ziyarati duk abin da ke amsa ƙari sajadata ne ana ne sujada guda biyu ba'ada salami bayan sallama ya ta tashahadu da huma zai tahiya bayan waɗannan tahiyar guda biyu kenan abin da ake nufi da da ba'adi bayan ya kammala tahiyarsa ya zo kammala salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu ya yi sallama ko bai sallama ba sai sun ku ya yi sujjada guda shi sa ake kiranta ba'adi ma'ana ba'da salam ita tana zuwa ne bayan an yi sallama amma wasu abin da ake kiranta qabli ana yin ne kafin a yi sallama kuna jina da ke ko abin da ke sawa a yi qabli shine ne rage saboda hadisin abdullahi bin buhaina na ana sallam ya yi rage ko abin da ke sawa a yi ba a ji shi ne ne ƙari shi zai ce su zani ba a da salam yadda hadu ba a dama ma zai yi tahiya bayan ya yi shigara guda biyu sai ya sake yin tahiya sannan wa yusallimu na ukhra sai yi wata sabuwar sallama eh ita ma mai kafara kun ga nan mun zama ƙa'idoji guda biyu ɗauki ƙa'ida ta farko duk abin da ke sunan ƙari ragi wani hukunci ne kabari ƙari ba bi to a su bayani zai dinga zuwa yanzu mun samu ƙa'idoji guda biyu sai mana ya ce wa man na ƙasa wa zada wanda ya wa man na ƙasa wanda ya rage a cikin sallah sallah guda ce ba wa zada kuma ya ƙara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa kan <laughs> kamar rage misali na kafin mi nisa dalili akan ba'adi na idan an yi ƙari shine ne hadisi abdullahi da mas'ud ko da anan sallallahu alaihi wasallam azan raka'a biyar sai aka ce an yi ƙari sai zo yayi ba'adi nan yanzu a sallah guda ce mutum yayi ƙari kuma yayi riki kaga yanzu ba za ka ce zai sujjara biyu ba zai ba wai zai yi ba ne dan ƙari ba ko kuma zai yi kabali dan rage ba sai malam ya ce wa man kasa wa zada wanda ya rage a sallah wa zada kuma ya ƙara a cikin sallah dai zira qabala salam to wannan hukuncin sa zai jira kabali kabali ta dauke ba domin kabali ita ce babba eh na tambaya anan ta yaya ƙari zai zo kuma ta yaya rabi zai zo a sallah guda misali da ya sallah a biyu maimakon ya zauna itahiya sai ya wuce zuwa zuwa raka ta uku da ya raka ta uku ya kawo ya raka ta hudu ya kawo maimakon ya zauna itahiya sai ya miƙe kuma ya kawo ta biyar kaga ya rage a can ya ƙara kuma a can kun gano wannan da kyau ko wa zai bada wani misalin kuma hmm? wanda a raka'a ta farko bayan ya karanta fatiha sai bai karanta sura ba yayi ne eh yayi rage da i raka'a ta uku sai ya zauna yayi ne yayi kari kun da yi raka ta uku sai ya zauna ya yi ai ba zama a raka ta uku ai eh sai zauna maimakon shi ya dauka a ta biyu yake kaga yayi kari kenan a can yayi rage ya rage raka ya rage karatu sura a can sun kuma ya kara zama ko a zama ko a raka ta farko kace menene na bar misali guda biyu kace menene nam nam nam nam nam kaga nan yayi ya rage kenan nam can kuma maimakon ya fatiha kadai sai ya ƙara sura a raka ta biyu ko ta uku duk da a raka ta uku ko ta hudu kaga raka ta uku da ta hudu fatiha sai kadai kuna gina da kyau mukun ne fatiha kada sai ya kara fatiha da sura haga ya kari kenan duk da cewa sa kara la yu'akhir ba a mai sujada din shi na'am to anan mu kiyaye sunnonin sallah da muka faɗa da cewar wannan hukunci ya ta'allaka ne ga sunnonin sallah farilla ba a yi masa sujada dan hukuncin ta daban ka mata fatiha a sallah ka zo ka ce ko ka mata sujada ko ka mata rukuni kun shiru a ga gama magana ka ce kabali tukunna yanzu ya ma wannan raka'a take sannan kuma na abin nan ah, mustahabbi fadail shi kuma ba a mai sujjarar kabali abin da ake ma sujjarar ah, kabali ko ba a shi ne sunnoni abin da sujjarar kabali idan an rage kuma sunnonin su ne al akwai sunnoni masu ƙarfi a cikin sallah din ba dukkanin sunnonin sallah ba waɗannan sunnoni kuma su ne guda takwas sunna ta farko ita ce karatun sura bayan fatiha wannan an kai tsum za a ga tana kushe da sunnoni uku karatun sura shi karatun shi sunna ne tsewa domin karatun sura sunna ne asirtawa ko bayyanawa sunna ne sannan da sirrintawa sunna ne bayyanawa sunna ne musamman sunani ne kenan hukuri. ne na ce karatun sura na ce bayyanawa ko asirtawa uku kenan sai kuma faɗin sami Allahu liman hamida nau kenan hudu kenan sai ta hiya farko biyar kenan sai zama domin ta hiya farko din shida sai ta hiya karshe bakwai sai zama domin ta hiya karshe din takwas to duk wanda ya rage ɗaya daga cikin waɗannan takwas da muka ambata sunan shi ya yi ne ya rage a sallah hukuncinsa zai yi sujudu kabari domin ya rage a sallah sai malam ya shiga tafasil da waɗancan batutuwa da ya faɗa yace wa man nasiya sujudul qabliya hatta sallama sujud in kana qariba wa in qala aw kharaja min al masjid batala sujud wa tabqulu salatu ma'ahu in kana ala salati sunan aw akthar min zalik wa illa fala tabqu ya yace wa man nasiya as-sujudul wanda ya manta sujudul qabli wacce ake yin ta kafin ai sallama ta sanadiyar ragi a sallah hatta sallama har lokacin da i sallama sai da i sallama sai tana fa ai kabali ta kama shi yanzu kuma gashi ya riga ya sallami alhali duk maka kabali ana yin ta ne kafin ai sallama sai malam ya ce sajada in kana qariba sai ya sujjada in ya kasance a kusa yake ma'ana bai fita daga masallaci ba ko kuma ko a masallacin bai shiga wata harka ba yanzu kabalin ta koma ba a kenan amma wa in fala in abin ya tsawo kun gane wannan da ke ko kamar ya yi tsawo da a sallar magariba da yi dan su yana cikin masallaci bai fita ba amma yana zama don jin karatu ai ga babu yaso sai yanzu ya tuna ai magariba da ta da yi dan su abu kaza da abu kaza sun faru au kharaja min al masjid ko ma har ya fita daga masallaci ba qallat sujud to wannan da ta shi kenan ba yiwuwar ma a yi sa matsayi ba a yi domin inda yana sallamewa ne sai ya tuna sai ya yi ta matsayin ba a shi to amma yanzu al'amarin ya yi tsawo ko dai ya gama wata harka a masallaci ko kuma har ya fita don za wani wasu kila wani wani yadda kasa za a kan garwa shi liman yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kai kana jiwa ne sai ganshi har ya tayi tsaye sai ka rasa a yaushe yi sallamar har ya tayi tsaye zai fita bai yi azkar da rasul kuma sai ya ɗauka ma wannan sunna shi Allah ta'ala ya sauki wa tabbalu salatu ma'ahu kun ga yanzu an ce wannan sujudar kabalin ta ɓaci to yanzu wa tabbalu salatu ma'ahu sallar da mutum yi tana ɓaci ta sanadiyar ɓacin wannan sujudar kabali in kana ala salatu sunna in ya kasance zai yi kabali ne a matsayin ya rage sunnoni uku. Kulura? a matsayin ya rage sunnoni uku au aksara min zalik ko sama da haka misali a raka farko fatiha yi bai sura ba a raka ta biyu fatiha yi bai sura ba da ya sai bai zama tahiya ba haba abubuwan sun yawa raka ne sura ɗaya makaka tana ɗauke da sunnoni guda uku au aksara min zalika ko sama da haka sunna guda nawa uku ko sama da uku amma idan sunna ɗaya ce ko biyu wa illa in ko sunnonin ba su kai uku ba fala ta bukul sallar ba ta ɓaci kuna jina da kyau in ba ta kai uku ba sallar ba ta ɓaci amma idan sunnonin sun kai uku mutum ya bar su kaga zai ya rage sunnonin guda nawa uku hukuncin zai kabali sai bai samu yayi kabalin ba ai ya fitace sallar ta ɓaci sannan sai yanzu kun ga mun samu dalili ɗaya da ke ɓaci sallar kenan a cikin wannan babi ɗin ma'ana ba kamar yadda muka faɗa da su ba a koyaushe mutum zai sallame ya ci shi ba zai sako daga farko ba a sai ku samu da lamba a nan na'am yau a'a idan sunna ba ta kai uku ba kuma gashi ya fita daga masallaci kaga ai muna magana ne yanzu fa ya riga ya fita daga masallaci ba wai yana cikin sallah bane in yana cikin sallah ne wannan yana cikin sallah zai gyara ta kaga amma yanzu ya fita daga masallaci to tun da ya fita daga masallaci in sunnonin sun kai uku abin da isa ma sallah shi ta baci in ku ba su kai uku ba na sallah shi tana nan Allah ya bada lada ya sauke wajibi sai ya ci gaba da harkarsa wannan akan abin da ya shafi kabali kenan shi sama ne ya fara gabatar da hukuncin manta ta to ba yau rafkan nuwar ta fi ta kan hasu jadar rafkan nuwar ko ba kai ba ya yi rafkan nuwa zai sujada ita kanta sujada kuma ya manta ma yi gaba Allah sauri wa man nasiya sujudal ba'diyya huwa walau ba'da am wa man naqasa fariqatan fala yujzihi sujud anha wa man naqasa al-fada'ila fala sujud alayhi ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر فمن أصر في الجهر فزر قبل السلام ومن جهر في السر فزر بعد السلام الله يسكن مالا فزافا الله يرام شيش إلا سايا كنت عندما لن يمنا كذا وتمالا babban bakanike ne na abin da ya shafi sallah likitan sallah ne kaga inda yake yake hukunci a kanta malamin ya yi mana bayanin hukuncin barin sujjarar kabali kuna ji na sujjarar kabali in mutum ya manta ta bai yi ta ba sai yi sallama mai hukuncin sa sai ka ce ya yi ta a lokacin in bai dade ba ko bai shiga wata harkar ba to sai ya ce su alaƙa mata malam ni ba sai da yadda na fita masa ka ganni nan ban yi ta ba sunna ma'ana yana tambaye shi kenan ya fita masallaci ko ya koma shagon shi sai ka tambaye shi me yasa zai yi kabalin in ya lissafa maka sunnoni uku ne kaga sai zai sake sallah kenan an goye nuna maka abin da yasa zai kabalin sunnoni biyu ne ya manta bai ce sani Allahu liman hamida bane kun gane ko sannan a wata kabbara kuma ya manta bai ce Allahu akbar ba sunnoni ne kenan biyu ba ga nan sai ka ci sai da a kore gaba kuma eh. kun gane wannan da ke ko eh amin malai ce wa man nasiya sujudul ba'diyya wanda ya manta ba'di wata ake yi bayan sallama sajadahu sai yayi wannan sujjadar walau ba'da am ko da bayan shekara guda ya tuna ai sunanta ba'di ba sunanta kabali ba to tun da sunanta ba'di bayan sallama ki a har yanzu kana bayan sallama ne ai ka gano wannan da ke ko walau ba da am shi sai yanzu da ya ji ana karatun nan sai tuna wai wai wai wai a wancan ramadanan da ya wuce ba wannan ba a wancan ramadanan da ya wuce ba gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi shi kenan sai ya ba abinsa wa man naqasa faribatan wanda ya tauya farilla kamar wata farilla kamar karatun fatiha kamar tsayawa domin karatun fatiya kamar kamar kabbar harama ai idan ya manta ta bai niyya ba to da kamar kar kamar ta daga lokacin da ya tuna a in ya manta bai eh in ya manta bai niyya ba kamar ya manta bai niyya ba shi zai daga bai tuna wai yanzu nan sallah yake yi wannan shi ma abin ya yi kyau kenan kun gane ko ma'ana farlai da gangan farlai da muka ambata ya manta bai karanta fatiya ba ya manta bai sujjara ba ya manta da isu jira ɗaya maimakon ya koma ɗaya da sai miki ko ba ta da yi ruku'i maimakon ya ɗago sai ya wuce da ya wuce yana yin jira sai ya taso shi ya ɗauka wannan ruku'in da ya tasowa daga sujjada yi Allah dalai sauki kaga yanzu ya rike ya rike ya rike abin na farilla kenan kuma na ce wa man fari faribatan wanda ya rage farilla guda daya ba biyu ba farilla daya fala yujzi sujudu anha babu wata sujjada da za ta isan masa ai farilla ce kaga sai ce as-sujud la qabli kenan wala ji domin jinsi ne na a sujud sai sai ce fala yujzi sujud anha sai malam zai yi hukuncin wannan a can gaba saboda haka ba za mu yi ga malam masallaci ne ji malam ba hausa yake ba amma haka aka so a yi abin da aka fi so kenan ka riga malam masallaci wai malam din ba liman ba ai abin da ake so kenan ka riga shi ka zo har kai sujjara kai raka hudu kafin azhar kana shirin shi yana zuwa kaga shi liman ne yana zuwa sallah ta zo yawwa amma a takaitan takaitawa wanda ya manta farilla a raka'a zai dauke wa zai dilitin ɗin wannan raka'a ne zai kansir din zai share wannan raka'a ne kuna jina misali yana raka'a ta biyu sai manta bai karanta fatiha ba kuna ce na ko sai da ya miƙe a raka'a ta uku sai ya tuna ai raka'a ta biyu da karanta fatiha ba yanzu kai tsaye wannan raka'a ta uku ta zama raka'a ta biyu ko yana raka'a ta biyu ya tuna ai a raka'a farko da i ruku'i bai taso daga ruku'i ba yana yin ruku'i kawai kai tsaye ya wuce sujada kuna jina da kyau ko kuma lalle a raka'a farko da yi sujjada ɗaya bai koma ya yi ɗayar ba miƙe wani to haka yanzu raka'a tun da yanzu yana raka'a ta biyu ne kai tsaye sai raka'a ta biyu na ta koma ita ce raka'a farko kun ga ya yi ilghayin ɗin wacce raka'ar kenan in ya kammala sai ya baki in ya kammala sai ya baki waman na ƙasar waman na wanda ya rage mustahabban sallah Bala su juda alai ba su jira asali ma suka ce in yayi kabali to lalle sallah tana ka hakuri kamar yadda yanzu wala ya yakunu sujudul qabli ɗauki ka'ida sujudul kabali ba ta kasancewa illa li tarki sunnatayn fa aksa sai idan mutum ya bar sunnoni guda biyu zuwa sama da biyu a nan ne zai yi sujudar kabali kuna jira da kyau ko yawwa amma lalacewar kabali ku duwa kar ku ci an ci karo da magana da zai ci salatu sunan na ɗazu ana maganar lalacewar sallah ne ba zai yi ba sai a barin sunoni guda nawa uku amma yanzu karka manta su jira kabuli ba ta faruwa sai mutum ya rage sunoni guda biyu fa aksara zuwa sama da shi sama ne ya bude ya yi bayanin sunonin sallah a baya wa amma sunnatul wahidatu amma sunna guda fala sujuda laha babu wata sujara da ake masa illa sai dai waɗansu sunnoni na musamman illa sirra wal jihar sai dai asirtawa ko bayyanawa waɗannan suna da matsayi na musamman kaga asirtawa sunna ce mai zaman kanta kuma sunna ɗin ce bayyanawa sunna ce mai zaman kanta kuma sunna ɗaya ce sai mala ce faman asarra duk wanda kulura duk wanda ya asirta fil jahari a inda ake bayyanawa a ina ake bayyanawa a raka'a biyun asuba da raka'a biyun farkon magariba da raka'a biyun farkon isha waɗannan raka'o'i biyu su ne ake bayyanawa raka'a no kenan shida su ake bayyana karatu su mana ya ce faman asarra wanda ya asarta fil jahari a inda ake bayyanawa zira qabala salam zai sujada qabala kuna jira da kyau sai manta bai kabalin ba sai da ya sallame sai ya tuna eh sai ta koma ba a dike na. kuna jina da kyau bai manta ba sai bai tuna ba sai da ya fitar ga masallaci sujjadar kabalin ta ɓaci to ya sallaci eh sallar tana nan sai a duba ga sunna nau ce yawwa sai ce sai a duba a gani in ta ce sunoni guda uku sallar ta ɓaci in ba ta kai ba ba ta ɓaci ba yanzu a sallar take tana nan don da sunonin ba su kai ok masha Allah an samu likitoci da nasu nasu kenan eh yawwa wa man jahara fi sirri duk wanda ya bayyana a inda ake koyowa inda ake koyowa kuma su ne rakoyin azhar hudu duka da rakoyin la'asar hudu duka kuna ce na nau nan takwas da karshen ƙarshen magariba tare kenan zaraka a biyun ƙarshen lisha na kira goma sha sai mana ya ce wa man jihara fisir duk wanda ya bayyana karatu a inda ake ɓoyewa su zara ba da salam zai su zara ba kuna jina ba kuma mun ji abinda yake abin sunan ba a bi ko da bayan shekara ne wannan mutum zai abin da Allah ta'ala ya kama da zama qala rahimahullah wa man takallama sahiyan sajada ba'da salam wa man sallama min rak'atayn sahiyan sajada ba'da salam Wa ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت kashin mana yace wa man takallama sahiyan duk wanda ya magana da rakkanuwa ba mai gana mai yawa ba kuna jina aka ce wani sai ce na'am sai tuna yana sallah sajada ba da salam zai ba sajada ba da salam zai ba domin ya yi ƙari eh ko na'am ɗin da ya faɗa tun da dai ba ba a suratul arab yake ba <laughs> ka gane ko tun da ma'ana ba ta qur'ani ba ya ga ƙari ne a sallah ko ba ƙari ne kafin mana yace sajada ba da salam zai ba ku lura magana fa ba mai yawa ba kuma da Yanayin kenan yayi ta da gangan ba kai baka ji na ina sallah ne a wannan shekaran ka shi yana sallah wani kuma a kira shi yana hudu ba ana hudu ba sai ga wai ya dauko waya yana ce ana hudu ina juma'a ne ina juma'a ne wannan la juma'a tala wallahi juma'a tala to ya zo wajen da ke kan shi ɗaya daga cikin maganganun malamai ana sallar wa yana nan? kai da kace da shi ya ake kike magana ana juma'a kai kuma ba kada la gauta kai barna haba ma kaga ana sallar juma'a wani yana wasan hansu ana sallar juma'a wani yana wasu kuma suna can sun suna can sun samu nuna, suna tafira suna jiran kawai a kiyaye da su Allah sauki na'am na'am eh ce malai ce man sallama min ne sahiyar, wanda yi sallama a raka'a biyu da rakkanuwa raka'a biyu kaga zahar la'asar magariba lisha kenan ko da yi sallah raka'a biyu ya zama ya sai ba sai ya miƙe ya ya ci gobe kawai sai ya sallame da ya sallame sai ya cina, ai ai akwai saura yanzu sallamar da iya a wannan wurin ƙari ne ko rage ƙari ne don ba a sallama a raka a biyu dai ba sallah su ba ba. sai malam ya ce sadara ba da salam isa ko ga ce bayanan da malam zai kawo kusan shirye ne akan waɗancan wa man na kasa wa zati min da abin abubuwan da malam ya wa man zada fi salati ra'atan duk wanda ya kara raka'a guda a sallah kuna jina da kyau kamar magariba kenan sai ya kara ɗaya suka zama nawa hudu kamar isha ya kara ɗaya suka zama biyar kamar asuba ya kara ɗaya suka zama uku kamar azhar ya kara ɗaya suka zama biyar misali aw raka'atayn ko ya kara raka'a biyu ba a sallar asuba da magariba ba ba su ba mun cire salloli biyu saura nawa kenan uku ma'ana ya ƙara a biyu a sallah zaha da la'asar da isha zara ba da salam to su zara ba da to idan a waɗannan rako salloli guda biyu ne fa ya ƙara a biyu a asuba suka zama nawa hudu ko ya ƙara biyu a asuba a magariba suka zama biyar sallah ta ɓaci wa man zada fi salati mislaha duk wanda ya ƙara a sallah kwatan kwacinta kwala sallah ta ɓaci wannan rafkano ta yi rafkano a fara kuma yin ta raka a takwas ko ba shi ba ne a zahar ya yi ta raka a takwas magariba ya yi ta raka a da yawa malamai suka ce biyu a magariba tamkan ne yake da ukunta ma'ana mutum ya yi biyu a magariba ko ya uku ga ganye uku ya ƙara misil hakenan ina jina da kuna jina da ko ya tsara ƙara na hakkin sallar ta ɓaci nam alaikum salam nam nam eh ta shiga amma akwai wuraren da ake amfani da ita an mun je wuraren sai mu magana sai insha Allah ina fata muna muna fahimtar ƙari da rage in mutum ya ƙara raka'a ɗaya zai yi ba kenan ko amma in mutum ya ƙara adadin raka'o'in sallar to wannan sallar ta ɓaci kun gane ko sai ya sake yin wata sabuwa ya yi azahar raka'a takwas to ta ɓaci sai ya sake wurin azahar sabuwa guda kudu raka'a goma sha biyu eh kaga rubu'i zai shige ta za a samu rubu'i a ciki a samu su a ciki ومن شك في كمال صلاته قال رحمه الله ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه وشك والشك في النقصان كتحققه فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجد عليه وإن طال بطلت صلاته والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان الله يجزاك ما نزل رحمه الله يجزاك ما نزل ما نيتي ومن شك في كمال صلاته wanda in shakku sallar shi ta cika ko bata cika ba kuna jira da kyau a ta bi ma shakka fi sai ya zo da abin da ya shakku da domin daman abin da ke faruwa a duk lokacin da mutum ya shakku to zai yi gini ne akan alaƙal ɗauki wannan ƙa'ida a duk lokacin da ka yi shakku na raka'a ta yi take ko raka'a farko ce ko ta raka'a ta biyu ne a kallo sai ka gina akan raka'a farko kake in gana shakku ne akan anya raka'a ta biyu ce ko ta uku sai ga gina akan raka'a ta biyu in gana shakku ne a yanzu na raka'a ta hudu kake ko ta uku sai ga gina akan ta uku isa malam ya ce wa man shakka fi kamali salati wanda in shakka akan sallar shi ta cika ko bata cika ba a ta ma shakka fi sai ya zo da abin da ya shakku kuna jina wa shakku fi nuqsan shakku a rage wa sallah akan sallah ba ta cika ba ta ta haƙuƙi ai kamar ka tabbatar da sallah ba ta cika ba ne ka ji tona jina da ke ko shakku da kai akan raka'a uku ce ko hudu to ai a uku ce ne tabbas ba hudu ba tabbas ba ce yake shakku yake gini akan kan uku kenan faman shakka fi ake wanda yi shakka akan raka'a guda aw sajadati ko sujjada guda anya yanzu nan sujjada ta biyu yake ko sujjada farko kuna jinar da so sujjada ta biyu yake gagan sujjada ta biyu ne sai ya wuce kenan ko dai ya zama ya zauna ya zama sai ko ya miƙe sama in kuma sujjada ta farko ce sai ya koma ya ƙaro ta biyu to yanzu ya samu kanshi ya wuce gaba ɗaya ya samu shakku bai sani ba sai malam ce a tajiya sai ya zo da ita wa sajara da salam sai sujjada ba'da ku lura a shi ba a buƙatar shakku ya kifta maka sallah duk waɗannan da zarar shakku ka yi shakka sai ka yi tsaba sai ka yi ba'a da zarar shakka ta kifta sai ka yi ba da su ake ka yi sallah ka salin alin garau kana da tabbar a cikin ka wa in shakka fi salam in yana shakku akan sallama ya yi sallama ko bai sallama ba wannan jina? sallama in kana ƙwariba sai sallama in yana kusa kamar yan yana kusa liman da yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk ma mu sun fada sai shi kawai ya ji cewa shi ma yi sallama ko bai sallama ba shi ke sai yi sallama wala da alaihi babu wata sujuda akai wa in fala in abin ya yi tsawo kamar ya kamar ya fita daga masallaci ko kuma a yana cikin masallacin dai amma watakila ya gaji ma bari ya kwanta yana cikin masallacin ya kwanta shi kuma baccin bai zo ba eh? <laughs> yana ta yana ta kama yana ta haɗa wayoyi can sai tana ya sallah nan da ita zufa ya yi sallama ko bai sallama ba abin ya yi tsawo ko bai tsawo ba ai kaga ya yi tsawo sai mana yake wa yin bala ba qala salatu musallai ta ɓace. mun zama wuri no gina wuri na biyu ko na uku na uku wuri na biyu shine wa man zada fi salati mislaha batala wanda ya tsara a sallah kwatan kwatin ta sallar ta ɓace. a nan kuma wanda ya manta wanda yake abin nan yake kokon ya yi sallama ko bai sallama ba sai yi sallama in abin ya yi tsawo har ya fita daga masallaci to sallar ta ɓaci ai sallama rukuni ne a cikin rukunin sallah kuma kar ku manta fa shakku ake magana ba wasu wasu ba kuna jina ko akwai wanda yake wasu wasu ya riga ya aure kisa mana ya ce wal wasu wanda ke da yawan wasu wasu wanda ke da wasu wasu za a ga mutum yana sallah ka zo bayan shi a sahu sai ga yana Allahu akbar juma zai ga ce Allahu akbar sai ga har liman ya kai zuwa rukui yana Allahu akbar wace yana jin gaban bai tafi bai ihram ba haka ne ko ba haka bane za ga wani ya je bayi yayo yayo sarki ya fito sai ga yayi faru ana nan yayi faru a wasu yana ji kamar na tasa ta kafa na tasa ta kafa shi wani kuma sai ga ya fito bayan ya koma sai ya ji kamar bai tsaki ba kuma ga kewa wani kuma yana alwala sai ya kusa sai ya sake dawowa sai ya kamar mai wata hannuwa kamar da yake to tsabagen wasu wasu ya riga ya cuta ne abu shi zama ne yace wal muwaswisu shi mai yawan wasu wasu ya turkul wasu wasata min qalbi ya tattaba wasu wasu a zuciyar shi ya yi wurgi da shi wala ya ati bi ma shakka fi ba zai zo da abin da ya shakka ba walakin yasjudu ba'da salam zai yi sa sujjada baki sawa'un shakka fi ziyada aw nuqsan ya yi shakka ne a ƙari ko a ragi duk dai da zai zo da wannan abu ana ba ta mafi wannan da ke ko? ya sa malamai suka ce in mutum yana sallah irin wannan wannan abin ya same shi duk inda ya wuce ya bashi ya wuce kawai ka fahimci wannan kamar ya kana ruku'i sai kawai ke ne ki kai ka bar harama ko baka ba kawai kai shikenan kuna jina ke ko yawwa ka yi sallama ka yi sallama a ka yi ko ba kai ba kawai ka amma ku lura muna magana ne kan masu wasi ba kan mai shakku ba sai ga mutum salin alim shedan bai zo mashi ba amma da ya ce Allahu akbar sai ga malam shedan ya riga ya shirya ne wannan ya warware wannan ya sa wannan ya warware Allah ta'ala ya tsawaita Allah ya tsara malam yake cewa wa man zahara fil qunuti ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكنه يكره عمد ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان صاهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا malan Allah ta'ala ya cikin da gafara ya ce wa man jahara fil qunut wanda ya bayyana karatun alqanut wanda ake yin shi a raka'a karshe a sallar asuba wanda yake kuma ana yi ne a sirce kenan ko malan yake fala sujuda alaihi babu sujuda walakinahu yukrahu amdu sai dai makaruhi ne mutum ya ganganci akan haka wa man zada surata sirra ka'atayn al-akhiratayn duk wanda ya ƙara karatun sura a rakoyi biyun ƙarshe a sallolin azhar da la'asar da lisha kenan ko a sallar a a ƙarshe ta magariba bayan ya karanta fatiya sai kawai ya karanta sura malam yake fala da alaihi babu su a kan kuna jina da ke ko kai kai ne amma ba za a yi jira ba Kuma yana ta harifin wacin jumla da ya faɗa na a ziyara ke mana ce wa man a zikira muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji an ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sawan an ambace shi a cikin sallah ne sawan an ambace shi a wajen sallah ne wanda ya ambace shi din wa huwa fi sala shi kai da ake magana kana cikin sallah fa salla alaihi sai shi masallacin yayi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fala shay'a alaihi babu komai a kansa sawa'u daidai wa daidai ne kana sahiyar ya yi wa manzan Allah salatin da rakannuwa ne a amidan ko yana da gangane ma'ana ya san yana cikin sallah kun gane ko kuma ya san abin da yake karanta ba wani yake karantawa ba sai yayi yi. qa'iman yana tsaye ne aw jalisan ko yana zaune ne duk babu wani abu kan shi wani jina da kyau to amma shi masallaci da yana sallah sai ya karanta liman ne sai ya karanta Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ma zai ci sallallahu alaihi wasallama a'a zai wuce ai qur'ani yake karanta da ya ce sallallahu alaihi wasallama ai ya fita daga qur'ani kuma eh ai yanzu kai ka ji saboda kai zaka ce sallallahu alaihi wasallam kai ne in ka ce sallallahu alaihi wasallama kai ne baka yi laifi ba kuna jira da ke ko kai ne baka yi laifi ba amma shi yanzu in yayi to ya shigar da wani abu a cikin qur'ani eh السلام تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك محمد رسول الله والذين ما هو أشداء الكفار رحمه الله بينهم Come on. wa huwa fi sala yana cikin sallah fa salla alaihi sai sallati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fala shay alaihi babu komai akan shi wannan zai nuna mana matsayin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai masallaci in yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ba inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yasa shaykhul islam ibnu qayyim muktasar da ibnu taymiya kenan ko yake da littafi mai zaman kanshi jina'ul afham fi fadli salati was salami ala al anam babban littafi ya rubuta shi akan hukuncin akan falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kawo riwaya riwaya riwaya sama da arba'in daga sahabbai daban-daban na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin salati ga manzon kuna ji na da ke ko salati ga manzon salatin manzon Allah yake magana ba salatin wani wanda ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qara suratayni fa aksara min raka'atin wahida aw kharaja min suratin ila sura aw raka'a qabla tamam sura fala shay'a alayhi fi jami' dhalik wa man qara suratayni fa aksara fi raka'atin wahida wanda ya karanta surori biyu fa aksara ko sama da surori biyu fi raka'atin wahidatin araka'a guda Kana jina da kyau da ya karanta wal asali sai ya biyo ta da wailul likul so suke mana wasa da wayan haka da ya karanta wal asri sai biyo ta da wailul likulli sai biyo ta da alamta rake ba sai biyo ta da ilahi fa aksara ko sama da biyu fi rak'atin wahida a raka'a guda aw kharaja min suratin ila sura ko ya fita daga wata sura ya shiga wata yana cikin wata sura sai haɗu da wani bulu ya abin da sai ya tsallake shi ga wata kuna jina da kyau aura ta kabala tamamin sura ko ma irin kuyi ga sura ba ta cika ba ga sura ta cika kai dai can ma da ya tsallake zai ji ta din ma dai kawai sai ce Allahu akbar fala shi alaihi jami'i zali, babu komai akan waɗannan baki ɗaya da muke bukata ne ya tabbatar da ya samu cikakkiyar aya biyu zuwa uku akan abin nan akan surorin da ya karanta kuma maimakon ya ci gaba da karatun sura yana yana ma qur'ani tarkibin salatul fati kuma lura da kyau kware ya sallake ya ce ya yi kabara ya wuce don qur'ani yadda yake haka ake karanta shi kar ga dinga shaci fari kun ji tarkibin da na faɗa ko tarkibin salatul fati aka ce da wani ya ce wai akwai salatul fati a qur'ani saboda Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ghulita sai aka ce Allahumma akwai Allahumma a can ويسأل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وجنابي بعذاب أليم سيدكو اللهم أتى صلي سيدكو تأتى خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم وصلي أتى وصلي أكتي وزي ترواه دينكما وهم سيدكو على وانا أي الفيديو ما قضاء الله تعالى يسوي ومن يريد الله فتنته falan tamlika lahum min Allah shay'a walakin alladhina lam yuridu Allah an yutahhira qulubuhum Allah yasawwi wa man ashara fi salatihi bi yadi aw aw ra'sihi fala shay'a alayhi wa man karrara al-fatihata sahiyan sajada ba'da as amidan fa dhahir al wanda inuni a sallah yana cikin sallah sai inuni da hannu kuna ko aka tambaye shi ina wayan nan sai ya nuna jaka da ke kusa da shi sai eh, yi haka ya yi nuni da hannu ko yawwa au bi ra'asihi ko ya nuni da kanshi aka ce zaka ci sai haka ko kuma an baka sai haka ko ba ka ji ba ba ba ji wa kenan wa man ashara fi salati bi yadi wanda inuni yana cikin sallah sai inuni da hannu aw ra'si ko inuni da kanshi falashi alai babu komai a kansa sai dai mu yana rage ladan sallah kwarai ko yana rage yana rage nutsuwa kar kuma ta man karanta magana abin nan afiya hasan bin afiya yake cewa mutum biyu za su iya kasancewa a cikin sallah guda yi sallah guda amma tazarar da ke tsakaninsu na lada ya fi tazarar sama da kafa. kuna shi na da kyau ko eh babu komai a kanka ba za ka kabalo ba za ka ba adi ba amma kan in ka lura a daidai wannan lokacin da aka ce an baka kaga za ka za ta hararo wannan kasafi ake yi ko kuma na man kasan wannan kasafin kuma za ka nuna da za ka go a dan wannan yan mintunan ko wannan sakonnin wani natsuwa a zuwa a nasar sallah an fita kaɗan ya koma wani Allah ta ya shi kar ka manta ta haka ba ka ce an kawo abinci a ci abincin ba wai ci gaba da sallah ba ne. a ci abinci sannan a kalla wa man karrara al-fatiha ta sahiyan sajada ba da salam wanda ya maimaita fatiha da rakkanuwa zai su sujada ba a ta ya kara wa man kana amidan wanda ko ya kasance da gangan yayi haka din fa zahirul butulan abin da yake a sarari bayanin shine sallar ta bace sallar ta ɓaci mun samu wuri nawa kenan wuri hudu kenan kuna jina da kyau ko amma mai sharhin wannan eh, abin nan hidayatul muta'abbid salik mai sharhin akhbari wannan littafin da muke karantawa na abba yake cewa fa hu ghairu bahir fa zahiruhu ghairu bahir ma'ana da ma'ana yace fa zahirul butlan abin da yake a sarari shi ne sallar ma'ana tun da yake fadariya nuna ko maganganu kenan ma'ana da shi ya kallaci dalilan sai ya fahimci cewar abin da dalilan suke nuna sallar ta ɓaci sai mai sharin ya ce fadahiru wa gairu zahir kenan sallar ba ta ɓaci ba kenan ana akwai maganganu guda ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجو إليها ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه وإن كان في الفاتحة أعادها وخزن بعد السلام وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها ما لا يكفي الله تعالى يجب أن wa man tazakkara surata wanda ya tuna da karatun sura wani lokaci ba'adan hina'ihi bayan ya sunkuya ilar ruku'i zuwa ruku'i ya ce Allahu akbar ya sunkuya zuwa ruku'i sai tuna ai bai fatiha bai karatu sura ba bai sura bayan fatiha ba araka farko ko araka ta biyu mana yace fala yarji'u ilaihima ilaiha ba zai dawo don wannan karatun sura ba yanzu kenan hukuncinsa hukunci wanda bai karatun sura ba sai ya ci gaba da sallarsa kuna gina da kyau wa man tazakkara sirra wanda ya tuna cewar ai wanda ya tuna asirtawa kenan yayi mai ya bayyana sai ya tuna ai asirtawa ake yi awil ko ya tuna bayyanawa ko ya tuna bayyanawa ƙabalar ruku'i kafin ya yi ruku'i malam ya ce a adal ƙira'a sai ya sake karatun ya maimaito karatun tun da bai je zuwa ruku'i ba sai ya maimaita karatun kamar ya yana karatun sallar yana sallar magariba a rakoyin biyun farko me ake yi bayyanawa ake yi kuna jina da kyau yana ana bayyanawa sai ya yi sai da ya kusa zuwa ruku'i da ya ruku'in ba sai ya tuna a ah, to ai ruku'in biyun farkon magariba a bayyana ake shi kuma yanzu ga shi yanayin su a asirce a adal qira'a sai ya maimaita karatu sai ya maimaita shi a bayyane kenan ko kuma a'a sallar asuba sallar azhar sai ko la'asa ana yin karatun su a asirce kuna jira da ake karatun su a asirce sai ya tuna shi kuma sai ya karatun a bayyane sai dai ke cikin karatu a bayyana sai kina ai yanzu nan yanzu nan a sarki ake ko kuma ma mun suka ce subhanallah misali aka na bahar da shi a adal qira'a ce na sai ne da karatu ya sake karatu amma ana magana sake karatu ne fa in ya tuna qabala ruku'i kafin yi ruku'i fa in kana zalika fi surati wahdaha idan wannan magana da muka faɗa ya shafi karatun sura ne kadai a adaha sai ya mai da karatun sura mun ci karatun sura ana magana sura banda fatiha kenan sai ce a adaha sai ya mai da karatun sura ya sake karatun sura ita kadai a wannan lokacin wala su da alaihi babu su jira kan shi dan ya maimaita sura ne a ya maimaita ba ma an ci zai iya da wannan sura shiga wata sura ba yawa ba an ce ban yi zan yi ciji mai ma zai kabar ta wuce mana ce wa in kana fil fatihati amma idan wannan asirtawar a fatiya ne kuna jina ko bayyana a fatiya ne a ada'a to zai sake maimaita karatun fatiya kun gane ko wasu jaraba da salamai su jaraba ai kun ga a ɗazu in mutum ya maimaita fatiya da gangan mana ya ce taɓaci duk da akwai magana a akan wannan taɓaci ko mana ya ce taɓaci to amma yanzu kenan shari'a ce ta saki ya maimaita isa ba a ce sallar ta ɓaci ba amma zai yi ba'adi isa ya mana yake wa sajada da sala sai ya jira ba ya sallama amma wa in fata bin ruku'i idan ya riga ya huce zuwa ruku'i kaga wannan bayyana wanda aka ce ya saki ko wannan sa da aka ce ya saki ya riga ya huce isa mana yake wa in fata in abin ya riga ya huce asirtawa ta wuce ko bayyanawa ta wuce bir ruku'i ta sanadiyar ya riga ya yi ruku'i kuna jina da ko to kun ganin ba zai dawo dan wannan ba a'a zai ci gaba da sallafi ne sajada hukuncinsa zai yi sujada litarkil jahari saboda ya bar bayyanawa sai sujada qabalin salam kun gane ko sai sujada qabali dan ya bar bayyanawa saboda a inda ake bayyanawa ya asirta to zai yi kabali ne wali tarki sirri ba da salam in kuma abin nan inda ake asirtawa ne sai ya bayyana to kaga nan ba zai dawo ba a zai ci gaba ne sai a ba'di Sawa'u hukuncin daidai wa daida ne kana fil fatihati shin a fatiha ne aw sura wahda ko a sura ne kadai ko a fatiha da sura ne yanzu dai ba zai dawo ya sake ba dan me dan ya riga ya shiga ruku'i tunda ya riga ya shiga ruku'i zai ci gaba da sallar shi ne hukuncinsa hukuncin wanda ya asirta a inda ake bayyana ko wanda ya bayyana a inda ake asirta wannan ganin sai mu dakata abinda muka yi na daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki kuran mu kuma Allah ta'ala shi ya shi mana Allah ta'ala ya san malamin ya hamshe shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk